إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى تقدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yi muna laraba sha hudu ga wata na rabi'u thani ka 24 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 1442 wanda ya dace da miladiya wanda ya dace yau tara ga wata na 12 shekara 2020 daidai allah mana jagoranci yau insha Allah za mu yi darasi na 61 cikin littafin mawata ta imam Malik rahimahullah darasi na 61 insha Allah muna dai cikin kitabul janayiz wanda yana da alaka da abin da ya shayi dan adam lokacin barin duniya bayan rai ya huta bayaninmu na ƙarshe cewa da ya tabbatar mana da cewa a tabbacin azabar kabari kitabu sunna bawa na shiga wani hali na ni'ima ko kishiyar ni'ima kenan azaba wadda take da alaka da ruhi rai kenan a cikin rayuwa ta barzakhiya wanda an doki ran kuma kiyama ba tashi ba nan ganin yayi magana kan wata rayuwa ta ni'ima ko kishiyarta wata shahararru dan adam abu biyu ke gamuwa ya zama mutum ya zama to mutum na garai kuma ga gangan jiki wanda abin da yake da alaka da barzahu wani abu ne wanda yake da alaka da ruhi wanda kuma ruhi abu ne cewa Allah subhanahu wataala kadai zai iya sanin yaya ne al'amarin ruhi cewa dai akwai rai tabbas kuma iya shiga wani hali na ni'ima ko kishiyarta sun zai magana kan shi gangan jikin ganin an san mutum a nan ya mutu an ɗauki yaran an je an binne gangan jikin a cikin ƙasa to shin wannan ran ne za a ma wani gangan kashi daban gangan jiki daban ko kuwa shi ne wannan abin da ya sa wannan mas'ala sai kaga ya ambaci wannan hadisi a wannan wuri wanda yake da alaka da wani yanki ko juz'i na jikin dan adam abin da yake hadisin wanda zamu karanta insha Allah wannan warko a yau darasin mu na 61 yace wa haddathani Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب سوى من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي كل ابن آدم تأكل الأرض دكا جكين آدم قسانا تشيش يأتي إلا عجب الذنب سي عجب الذنب وعند أظاهري أبدا يكي sunan kashi ne na ƙarshen kwatangoro ƙarshen kwatangoro kullum da zama ƙarshen inda dabba ce daga na ka samu mutsiya ta hoto ƙarshen kashi na ƙasa wannan na gadon baya wannan kashin kamar da dabba ce na san mutsiya wannan kashi a wannan wuri ya aka ce shi kasa ba ta cici to wannan mutum zai je to ya aka yi aka tona kasa kuma ba a samu wannan kashi kullum shi za ka cewa duk abin da ya zo nassin ƙur'ani ko sunna da farko mutum ya mai ƙauya samina wa ta'ana mun ji kuma yi imani game da maganar Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani abu mun ilimin mu ya kai ga gano abin kai tsaye ya kai kuma kasu kaiwa har abu dama wannan bayan bincike da dan adam ci gaba na rayuwa ta ilimin dan adam na ga wata mission da aka yi ta musamman kan wannan mas'ala ta azabar zanab cewa dinda wanda akan da ilimin kimiyya ko jikin dan adam suna magana ADN da yake jikin halitta dan adam na ce a jikin dan adam babu wuri wanda ya tatar wannan abu mai yawa gaske irin wannan wuri a binciken ɗan adam da ya na zamani kuma an san a ilimin zamani cewa adn shine dukkan sirrin ɗan adam kowane mutum nashi nashi ne hikimar allah subhanahu wata'ala adn ba mutum ba ko kwari ko dabba hatta da halittu wannan na ƙasa itace ko da nashi duk wata halitta wannan wani sirrin kasancewa wanda ya kara ma ilimi shi ne ilimin kimiyya na science idan mutum mai imani da iya kara mai ilimin imani cewa wannan adayen dukkan hatta ciyawa ba matan ba za ka san kenan mahalicin guda ne eh mai hikimar mahalicin komi guda ne kowa da nashi wani sirri ne Allah sa ko ta halitta nan ne sirrinta domin misali ɗan adam da za kuke ji a wani lokaci ana maganar clonage da ta baturic clonage iyaka ta wannan hanya ana iya wata barbara a sami ga misali inda sun fara na dabba ta wannan adayacin za a iya samun wannan dabba a yadda take irinta irinta ɗaya ta katis ta wannan abin da suke kaiwa ga wannan duk da cewa abin an ja mai birki ganin abin iya da wani haɗari daban a ilimin ɗan adam a takaice da kenan wannan adayan kina a wannan wurin a can zamin imani kurin adabin zanab to amma ce wannan iya da alaƙa da wannan sirrin da Allah sa a jikin ɗan adam shi nashi da dukkan halittu daga nan dukkan yadda kake shi muka tamu shi muka ce ta misali a ilmance wannan wai bature ne ba ibe da imani da naira bai imani da gobe ki akwai kiyama amma bai imani da kiyama amma a yanzu ya imani mutum ko da ya zama kasa ya tsindike ya sun ce ko da an yi gobara shi ne ya kaddar kasa ko a yi gobara ka zama toka a zuba ka anan suka ce in shekarar dubu nawa aka aka zo ali ina kin ka iya nan shine mutuwa wani abin da dan adam ne wanda ba shi da imanin lahira ya imani da kina ba ne da su yan can warko da kawuran da sai aikin zafi ake da karama hankalin su suka ce kun impossible bai yiwa an zama kasa arzikin da ke a taso suka ce suka kawo ce ma Allah dalilin haka bai yiwa a ta da mutum bayan mutu to gaga yanzu kuma yau da gobe iyansu ba imanin da lahire amma suna ga wannan wani abu ne wanda yake possible an iya yi wacin sauki ma abu ne suna ga abu ne kware ma ba ma garda ma ilmance mutum ana iya samun mutum ko da ya mutu abin da ya zama kasa a wurin an zo a daina kishi ana iya samun shi yadda mutum yake kamanta wannan ilimin ɗan adam nuna mai imani da mai imani ta kullum mutum kurin ka yi imani da Allah da manzon shi abin da ko kamar ƙarya ka huta da dunwa ta wahala kenan wannan kuma nassan hadisi ya tabbata nan sarrafa magana cewa idan aka yi wannan busa ta farko kowa ya mutu Allah subhanahu wata'ala zai sa a yi wani ruwa na musamman zai barbari duk wata halitta ta da adam take saman ƙasa wannan ruwan kamar ana barbara da kasan ana misali yau za ka je daji iska tana kaɗawa ba komai na ciyawa ta lalace amma ana ruwan sama idan ka je wajen tawasa-tawasa ce gasiya-gasiya ce jiga-jiga ce duk wata ciyawa yadda take inda za ka ɗauki hoto na bara ƙasar da zai su ɗaya hoton da ɗauki hoto wannan ciyawa gasiya da ta lalace ruwa da aka yi kira akwai sauran irinta a cikin ƙasa ana ruwa sai ɓuro to wata ran kai ma shi ake ba da misali na adam ita ka zaka tukuru dun kuma da kai an ba da misali da shimka ya ce kuma haka wata ran za a hudu yanda wata ran Allah karshe da sai ayi ruwa kana ji da ma 40 yace 40 ne man za a yi ruwa 40 don su kwana 40 40 dai wannan ruwan da za a yi shi zai barbara duk wata halitta ta dan adam da yake saman kasa zai barbar wannan halitta ta ka wadda ta azar zanab da muka ce a daina ke a ilimin zamani zai barbare ta a ta da kai yadda kowa yake da ta da shi wannan shi ne kenan tashi bayan kuma Allah ya busa ya busa ma kowa rai kenan wannan kashin shi ne ajab zanab wanda a wancan alsa shi da asalin sunan wurin sunan kashi ne na kwatangoro na ƙarshe wanda in dabba ce da nan wuta ta ce wuta to wannan cewa ilimin bincike da aka yi shine wuri wanda kware ya kunshi irin wannan halitta mai yawan gaske Allahu a'lam to kenan nan iya karanta ma kenan da ake magana tashin kiyama da ruhi to da gangan jikinka kai kin wannan me yasa da Allah yake cewa na dan adam iya mamaki akan tashin kiyama yake mamaki ya za a yi a tara shi kada ce mishi bala qadi alal soyi banana ko Allah kace ba magana ka ba za mu tada ka hatta da bananakinka amfaran kinka inda za tashin kiyama ka zo kai amfaran aka ce inda kace yanzu ko aka bincike dan adam yanzu iya cikin abin da za an kai amfaran kasa zanen ya tsaka in ku miliyan ne in tabo ya gidan ku in miliyan ne ku in tabo ya kai mata kwataka ba wanda nashi zai zai dan wanshi hikiman Allah kenan duk duniya an kasa hannu kurin kai ne ba ba a kama wani da tuhuma ba kai ba kurin kai ne to wannan wani ilimin Allah ne koyi a wasu zamanin alqur'ani da karshe zai ana ba dan adam bayani san wai shine za a maido kai ne ba ne da ban za a maido a taran ka shi wannan wannan ran naka wannan gangan jikin zaka Allah zai gaba kenan ruhi da gangan jiki a musu azaba ko lima kai kin da ta do Allah ta azar kiyama zai maida ka hatta da zanan ya tsaka takaci kurin kai ne a san ba wani magana wannan shine kenan magana ta tabbatar tashin kiyama to yanzu da kenan wanda shine barin labarin cewa kasa kuma nan da yace bin adam an san akwai khususiya Allah subhanahu wataala kan bar wasu bayin shi kasa bata cin su kurin ba ba wani ba wani ko ne kawai ba Allah kun bai kwatanta da kasa ta cinye ka a cikin ba waje bane ba amma Allah kan bayyana da wasu ayoyi shi sai kaga wasu bayan Allah kasa bata cin su amma akwai wanda yake kata'an kalhiyan tun farko za haikashin zamani annabawa duk da adaban Allah yake an ji yana ta kullum a ta zaman annabin Allah wanda kasa ci shi wannan kuma annabi ya ba labari dukkan annabin Allah kasa ba ta cin naman shi Allah haramta ma kasa jikin dan adam jikin kai jikin annabin Allah annabawa ba ta cin jikin su akwai annaba shekaru aru aru an zo an tono aka yadda suke an same su wannan suke tarihin su kuma da haka annabi ba labari shi shi annabi wannan shi wannan kalhiyar ne kata'a ne an yanke kullun dai annabin Allah ne to sabata shi in yau shi aka zo an same shi iya nan wannan labarin annabi Yusuf lokacin da kun san tsakanin Musa da Yusuf shekaru masu yawan gaske shekaru na kai aru aru an gani ba Isa Musa da salam shine me aka ce Yusuf da salam shine kadai daga cikin famikin Yaqub dalilin wannan kisa ta an dauko shi a zaman bawa ko aka kashe masa daga Palestine a matsayin bawa aka saida ne karshe Allah ba Yusuf mulki ko wannan mun daga Yusuf Yusuf ko karshe wannan bawa Allah Yusuf alaihi salam Allah ba shi mulkin Masar ya dauko famin shi ɗan gidansu kurus bayan da gaba ne ba ɗan gidansu ya dauko ya ka masa kan famin ce guda to dan ka karanta haka yanzu kuma haka kike labarin Musa Fir'auna da Banu Isra'il a musu azaba ayi waye ayi waye kenan sun zama al'umma mai zaman kanta a masa kenan tarihi ne mai tsawon gaske tun daga yusuf a.s. shi ne je masa shi sake masa kallon baki tun daga amma sun yi al'umma mai yawan gaske kuma addininsu sun saba ma addinin da masarawa suke na bata gumaka to kaga a wannan zamanin kenan al'umma zamani mai tsawon gaske aka aka yi gwagwarmayya tun aiwo musa aka zo aka aka halakar da fir'aun kayan halakar da fir'aun nan komai na karshe Musa da salam an bashi umarnin huta da banu Isra'il ya huta ya koma Palestine ya guri ma fir'aun ya doki da ma sanin aikin Musa da yazo da fir'aun aiki aiki bi ne da awan zuwa kada Allah da ibada kuma ya doki banu Isra'il ya mai da stand sa Palestine shine aikin Musa da yazo da shi yanzu kenan Allah ba lokaci yayi Musa mai umarnin ya dauki bani Isra'il ya nihi Palestine da su to sai za a huta cikin dare da aka nema hanya kan hanya ko aka aka buga ko aka samu sai aka ce a a akwai magana wasiya da Yusuf alaihi ya yi wasiya cewa duk ran da Allah ya sa lokacin komawa ku yayi kakku bar ni kakku bar ni to yanzu Musa ce to wane ne ya san da wannan wurin da kabarin Yusuf yake aka buga aka buga ya tsohuwa guda tsohuwa wannan tsohuwa sai Yusuf ce mata tsala muna so ki gwada mana wajen da kabarin Yusuf alaihi salam ta ce a sai da sharadi sharadin mi ta ce sai in na kaban daman zama da kai a gidan aljanna sai a wannan ba na bane ba kuma wannan ba na bane yake nema daban ke nema na daban dai sai Allah yawa Musa wahayi sallam aka ma Musa wahayi cewa ka ba ta abin da ta roka an ba ta annabi ta tsohon mai wayo ba kenan sai ta je ta gwada musu wurin bakin ruwa aka ɗauko shi yadda yake da ana ɗauko shi ban Allah ya buɗe musu hanya gurin da ce suka tsallaka muna magana cin ƙasa zama annaba ƙasa ne kuma haka akan samu wali misali umar bin khattab radiyallahu anhu wata ran lokacin shekara wajen 130 da mutuwar shi an zo ana gyaran masallacin madina sai kabar ya fada sai suka kawa farafes sabu kawa farafes ta balarabi ya wurin a ce subhanallah jiji kawa a annabce suka tara hankalinsu a kawa shi kawo umarci ta umarci ya mata annabce ta umarci kabar umar ne a shirin don su zama na kabar kabar da annabi daga kabar umar ne a wurin haka mutanen uhud bayan shekaru an samu ruwa banna a karkara an so a gyara kaburin da aka toni aka ce dole a toni kaburin gaba daya a sa musu wuri a sai wuri kai ana dauko mutum kamar zai mutu lagai lagai lagai da cikin shi kamar zai mutu gaba yanda yake a sar inda yake haka aka dauko su aka sa musu wuri shaidan wood bayan shekaru masu yawan gaske da mutuwa su kina wannan Allah iya gwada ma aya a lokaci amma ba wannan kada'an ba kurin wali a wali bai da garanti Allah ya ba iya ba iya ba mutum karama da yawa ya ba garanti a wali idan wali ne iya wali ne ba zai shi dan akwai wali da baki ka kabar Madina sabiya dubu na goma wurin amma kaje ka tona ka bude mutum ba kowa kenan wannan abu labarin daban wanda ba wani mai wani dan kai an tona an tona an gaba komai a ce wai ba wali bane ba amma Allah yakan gwada Aisha a lokaci masu annabawa kata'an da kullum annabin Allah ka tabbatar da shi shi da an gari ba lokacin da Umar ne lokacin da kabarin an samu kabarin wani annabicin an ga alama an sace alama wannan Daniel ne shekaru dubunnai aka tono kabarin gashi kullun da yake kullun shi ne kullun dubunnai shekaru Umar ne ga abin zan fitina sai yasa aka kurkowa aka sai kabarin da wurin kabarin da aka tuni aka shi nuni da ba kowa san dake ba ba wanda san dake ba zan fitina ajiya na wani da ba wurin aka fadda wurin dan maka wani san da yazo a mai da wurin wurin ibada ko wani wani neman albarka a wurin don gudun fitina a takaice wannan abu ne a hidi sananne na kasa ba ta cin annaban Allah kuma da wasu bayi wanda Allah so ka tace su mun fata da samu cikar imani Allah samu aljanna wannan ruwaya imam muslim ya kata bayan imam malik sai a rikin hadisun ingantacce wa haddathani an malik an ibn shihab an abdurrahman ibn ka'b ibn malik al-ansari annahu akhbara anna abahu ka'b ibn malik kana yuhaddith anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala انما النس انما نسمه المؤمن طير يعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله الى جسده يوم القيامه يوم يوم يبعث ko mai ba su wannan ruwa ta kabin malik radiyallahu anhu yana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce musu ya ce innaman nasamatul mu'min ran mu'mini kaman zaman tsayrun ne wani tsuntsu ne yu'allaqu fi shajaril janna ya sa jikin wani tsuntsu a cikin itacen aljanna ke ya samun ni'ima ta aljanna kama cikin aljanna ka tsuntsu ne na aljanna suka ce ran haka yake cikin wannan ni'ima ta aljanna zaman rai ruhin haka zai zamna a wannan wuri hatta yushahu Allah bil jasadi har Allah ya mai duk wannan ran a gangan jikin yau mai ba'asu ranar da Allah zai taro dan adam sai a maido bayan an tura gangan jikin kuma sai a maido a gama da ran kenan bayan ƙasa an yi mata barbara da wannan ruwa da Allah zai bayan an tada halittar kowa gangan jiki kuma za a yi busa ta ƙaho kowa ta shi wannan shi abin da ke wannan ruwaya kuma hadisi ne ingantacce wa haddasa ne an malik عن أبي الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه abin da ke wannan ruwaya abu hurairu ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce idza ahabba 'abdi liqa'i idan bawana ya so gamuwa da ni ahabbtu liqa'a ni ma zan so gamuwa da shi wa idza kariha liqa'i idan ya ki gamuwa da ni karihtu liqa'a ni ma zan ki gamuwa da shi lakashin wannan akwai ruwaya da take ba da bayanin wannan kin gamuwa ko san gamuwa imam al-bukhari kaza imam muslim ya kawo ruwaya ta aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo wannan ruwaya ta man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wannan kaman da kawo ne tace ya rasulullah kulluna karul maut ai rasulullah ya manzon Allah kowa bai san mutuwa a cikin mu kenan in dai mutuwa ce ba mai santa ce rasu ya ce da ta ba lamarin ba haka ba ne ya ce walakin na ramomin idan hadara hulmaut bushira bi rizwanin da karamati falas shayin haɓa ilimin mamima a mamu ya ce shi mai imani idan lokacin mutuwar shi ya yi bai barin duniya sai an ba shi albishirkin yardar allah gare shi da karamcin da Allah zai mishi kafin ya bar duniya ba doke ran sai an bashi wannan bushara a lokacin da ya samu wannan bushara shi mai imani manzala ce ba abin da yake so shi a rayuwar shi kamar wannan mutuwa da ku kuke ki kuna wayo wayo shi ita yake so wannan mutuwa yake so dan gamuwa da wancan ni'ima da Allah yan wata da ake ga maganar mutuwa ba sama ba sama bane daga gaban mutuwa ne da mutum yana da garanti ya tabbata ya mema daga kana wahala rashin sanin garanti ne ya akai a dan baki ga kadan gyara akwai matsala ba san bai za ta kare daga nan amma wannan garanti me za ka rawa duniya ana tare wata da ba me za da ba kenan a lokacin da kuku na yin mutuwar shi a lokacin nan mutuwar ce yake so yace haka kuma shi kafiri ku fajirto manza shi kuma idan lokacin mutuwa yayi shi ma sai a gwada mai ukuba da Allah zai mai da hushin Allah shi kuma ya zama to kire shi wata mai imani tun da ya zama to rake so shi ma Allah ya san gamuwa da bawan shi dan ya karrama shi da abin da abin karama shi kuma mutumin banza kawuri shine in ya ga dole shi kuma shi ma bai barin duniya kawurin to manza bai barin duniya ya an gwada mai gidan shi na aljanna ni'ima ya mara maka bala'in zai iske na azaba zai kyamaci mutuwa kwarai bai san ya mutum kuma sai ya ji kun shi ma Allah bai bukatar shi wannan shine maganar cewa qala tabaaraka wa ta'ala to wata ruwaya bukhari ka ta muslim ka wata wannan ko lafazin da karanta lafazin imam bukhari ne ka lafazin imam muslim ne ka imam mota imam malik ran wallahi lafazin malik ne kuma duk da yawan lafazin ma ya zo cikin sai muslim cewa qala tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa ya ce idza ahabba 'abdi liqai idan bawa na ya so gamuwa da ni ahabbatu liqa'a in ma zan so gamuwa da shi shine kiran wannan bawa mai imani kenan wanda kariya liqa'i idan bawa na ya ki ga musan gama da ni ni ma kariyatu liqa'a zan ki gamuwa da shi ma na wacce da makaranta kenan سي وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهليه معنى قال قال لأهليه إذا مات فاغرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليؤدبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم قال فغفر له abin da yake wannan ruwaya cewa abu da ke ban labari abu da ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba su labari wani abu da ya wakana ya ce kala rajulun wani mutum cikin magabata da suka gabata wani bawan Allah lam ya'mal hasanatan qat bai taba wani aikin alkhairi ba bai aiki alkhairi kuma mana wannan ke mabandaci ne na an ce banna ta saban Allah amma ba kafiri bane ba mushriki bane akwai imani da Allah amma akwai zaban Allah aka samu tun fajiri amma iya da imani iya da mi imani da mun karanta cewa imani wani abu ne na yarda da Allah zabuwa na imani akan samu kaɗan akan samu da yawa wani mai ban labari wuta Allah zai sa wasu bayi a cikin wuta dalilin irin wannan lahi nasu amma ƙashin lamari mun zan ce Allah subhanahu wata'ala bayan ya azabtar da wasu bayi dalilin zirinsu zai ba da umarnin ceton bayi a cikin wuta ana ceto ana ceto har zai ce adiba wanda ke da imani kwatamcin zarra na kenan komin kaɗanci imani inda an samu tare da bawa baya da wama a gidan wuta Allah zai sa a hudo shi daga cikin wuta inda da imanin ko da kaɗan ne an mai azaba dalilin wancan lagi na shi amma ba mushirki ba ne kawuri kuma ce mushriki shi wannan Allah bai yahiya bai tori da kai shi to nake irin wannan bayi ne mabannata ya san yayi ka tobara za gane ma san abin da gane ya san da Allah ima ya Allah sai ganin ya san banna da yi sai ce ma ya ce kare da yamma ya ce ma iyalan shi idan ma ya mutu mana in na mutu fa da ko sai ce a su kona shi ثم عذروا نزفا في البر ونزفا في البر في البحر كونا ني توكل ka akwai jahili akwai jahilci sai da imani akwai jahilci wai iya ga zai guje ma wani azabar Allah ne kai ji mai azaba yace in na mutu a kona ni a dauko tokar inda ake kasashe India ko sha wannan jana ko Japan a tokal ma a zo baki a zo a raba ta gida biyu a sheka a zo bakin teku a watsa sauran rabin kamar ba abu cikin hilin Allah a watsa shi cikin ya ya kare shi daga shi kenan ya guje mazabar Allah shi ga yana akwai jahiltar Allah jahilci ne Allah bisan Allah ba idan Allah iya yi gura saboda haka nan kenan shi ga tsira shi ke tunda dai da shi an kona bayan kona ma an araba gida biyu an je rabi an zuba teku rabi an zuba hili na daga mu an kare shi kenan shi ya sha kenan shi kenan ya sha me yasa yayi haka yake ce kuma ciccifa wallahi yake rantsuwa da Allah hakinan ya san da Allah ila jahilci yace na rantsi da Allah la in qadara Allah alai in har Allah ya kama ni mana san iko akai na Allah ya kama ni wannan lahin da nayi ita la yu'adibannahu azaban la yu'adibu min alamin zai mai azaba da bata kowa ba ya san shi ya san da shi in har Allah ya kama ni a wannan lahin da kenan Allah zai mai azaba da bata kowa yanzu ba kenan gudun a kama shi ne a mai azaba ya haka ya gama ɗin ku shekar shi kenan na ɗin an tsari a yan kama na babu lito an ƙona ne an sa an wata a cikin teku haka ya shirya makashi ya yi wasiya ga iyalan shi sai haka shikenan falamma mata rajul wannan bawan Allah lokacin da Allah ya tuka ya mutu fa'alu ma amarahum bi suka yanda uban ya gaya musu aka kona shi aka zo aka sheke rabi a teku rabi a cikin filin Allah ana haka fa jama'a ma fi fa amara Allahu al-barra fa jama'a ma fi wa amara al-bahra fa jama'a ma fi Allah ya ba ita hilin Allah ya ba shi umarni ka tattara duk abin da ka dauka nan bawa Allah ya ba ta kuke ma ke tattara duk abin da yake cikin shi tattara wuri guda Allah ya medo shi ya tada shi kuma Allah da bawan shi sun maƙar Allah ce mishi lima fa'arta haza bawa na don nika haka mai kai ga irin wani aiki ƙal min khashe tuka yaron Allah tsoron ka ne tsoron azaba ka ce ne kur shi da kun haka tsoron a kama shi da azaba kuma an ta'alam Allah kuma kai da mai sanar mai sanar kasan tare Allah amma fa gafar Allah gafar da mishi ka ke ji na iya cikin magana ka dillahi tsakanin ka bar bawa da Allah kurin malacin shi kaga girman da kace Allah bai gawata mu wani ka san akwai tsawara da man sai sab Allah kuma ga wani abu da ya kaman ya kaman ya ya rena kaman kudda ta Allah Allah da manya amma da hadda haka Allah gafarta mishi wannan abin da bi sab Allah ce in dai ba shirka nan wa in dai ba shirka ba to ba shiga tsakanin Allah da bawa amma idan ka huce shirka annabi ya ce don ka huce kabar mushriki ka bashi bishara da wuta ko dan wuta ne wannan ka ka shakka ko dan wuta ne ko ka wuri amma mataka ba ba ka huce ba to ka warbawa kuran bawa da mahalicci shi kuran kaka shiga wannan ruwaya bai imam malik ya kawo ta haka imam bukhari ya kawo haka imam muslim ya kawo wannan ruwaya وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو نصراني كما تنتج الإبل من بهيمة الجمعاء هل تحس فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين أبدا كيون رواية أبو هريرة رضي الله عنه يا شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شي كل مولود دون ذا أيها دا ذا أيها يولد على الفطرة الله ينهى للتشي يازو دنيا أكن توحيدي haka Allah yi shi daga baya ne fa abawahu yuhawidani aw nasani aw majisani uwayen shi ne imma yazo hannun yahudawa ya tashi ba yahude ko hannun nasaru ya tashi ba nasare ko hannun majusawa ta ba majusi amma asali ana hanta da fitira salima ta ita tauhidi sai kama tunatar ibl min jama'a kaman yanda raƙumi zai aihi diya jama'a mai cikakken halitta misali raƙuma ko dabba za mu ce za ta aihi dabba mai cikakken halitta ita halittu hirsu fiye min jada'a ka taɓa samun wata da aka aiwa da tsirarren kunne ko tsirarren mana wutsiya na menene ko hanci kai na annabi ya kama magana wai kasan ai mutane su suka lalace suke wa dabbobi alamomi bahira sa'iba sai mata alama wata a cire kunnan alama ce ta ba a taba ta duba ta aljannu ko wane ne ko a cire hancin wani daban da ake wa dabba na aibu na musula na wata alama suke ko wani cancan nasu ai ku ne ma'ana kenan aikin ku ne aiki mai dabba ne ya cire mata kunne ko hancin ko tsaye Allah ma yadda lahiyayya kan shi ma na misali ne na Allah ya halicci kowa da tauhidi amma hannun da ya zo ne zai samu izan bai hude a hannun da ya zo ko ba na sare ya kurbu jusi suka ce to ya rasulallah a ra'aitar da zai mutu ho sabir ka ba mu labarin yaro da ya mutu karami shi mai matsayin shi wanda bai girma ba ya ɗauki yahudancin ko nasarancin ko majusancin ya mutu iya karami sai ce Allahu a'lam bima kanu amili Allah shi ya yi sanin wannan yaro in ya girma me zai yi Allah ke zai mai hukunci da abin da zai yi in ya girma nan wani akwai maganu da yana malami kan wannan mas'ala kan yaro karami da yawa magabata ana maganar yaro karami akwai yaro karami ne dan musulmi akwai yaro karami ne dan mushriki ko kafir abinda yake kashin da magana bari tabar malamai abinda yake tabbata ba sabani diyan wanda yake da karfin hujja cewa ɗayan mummunai wannan nasu ya tabbata ɗan mai imani da ya mutu yana ƙarami iya cikin yar 'yan aljanna in dai ƙarami ne bai balaga ba wannan iya garanti ta hata da addu'a da ake yi ta sallar gawa ƙaramin yaro annabi ce a yi addu'a ga uwayen shi Allah ya gafata Allah ba uwa aiwa ki addu'a wajen Allah ka sunna warhamu shi ga shi da man bai laifin ba bala ta gauta mishi ƙaramin yaro yi dauka balla ba kan gare mishi ta ce kenan uwayen su kai bukatar addu'a amma ɗiyan mushrikai wa wannan shi ne wani magana take zauwa wasu ruwayoyi daban akwai ruwa ta cewa a gobe kiyama Allah zai tada irin wannan yara da wanda uwayen suke mushrikan ne yahudawan ne da wanda dai da'awa ba ta kai musu ba Allah sai ba da umarni ce kowa ta fita wuta zai ba da umarni gaba daya to a lokacin nan wanda Allah ya kaddara mai dan wuta ne sai ce aya zai je hada wuta na kallo sai su ja burki su musun je ba wanda Allah kaddara ma imani da sun girma ma su ya su tankara wutar sai Allah ya tsaye da wannan suka tankara rasa wuta sai a maido su kenan musu kenan kenan amma da kan girma rasa wuta masu biyayya ga umarnin Allah kenan sai a maido a kasu gidan aljanna sun suka ja burki ya tura su gidan wuta wannan shine amma yaro dan mai imani wannan nasu ya tabbat cewa ya cikin kuma hata da mace gobe kiyama shi yaro wanda bai balaga ba bai da wani aiki a hilin kiyama sai neman ceton uwayen shi bai da wani matsalar shi suna kai da kawai na mace a cikin hilin kiyama suna neman ceton uwayen shi uwayen su Allah ba su ceton uwayen su sai ya ce wa hadisi wannan ruwaya na bukhari ka ta musulmi ka wuta bayan imam malik wa haddathani an malik عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان سبحان الله أكيد manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin cewa kiyama ba za ta tashi ba yanzu a shiga wani tashin hankali mutum zai zo wajen kabari ta makwantai wani a mace an binne ya ce yare ta ne makadamani ne a wani wurin zai gombace makabari da rayuwa sau tashi hankali na waya kwanan duk da aka tashi hankali wata mai ya gombace mutu da rayuwa wani ya ban labarin za a shiga tashin hankali da mutum zai gombace mutuwa da rayuwa ya cikin alamomin tashin kyama ko ƙashin zamani wannan ruwaya ta ma bukhari ya ka musulmin ka sai wa haddathani an malik an muhammad bin amr bin halhala ad-dili an ma'mar bin ka'ab bin malik an abi qatada bin rabi'i bin rabi'i annahu qala annahu kana yuhaddith anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam مر عليه بجنازه فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب abin da ke wannan ruwaya abu qatada bin rabi'i ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murru alai bi janaza an zo wajen shi iya zamne aka zo hucewa da wata gawa faqal sai yake cewa sabai mustarihun wa mustarah minu wanda ya huta ko hutacce da wanda aka huta da shi aka huta da shi da jaraba shi kenan maza da shi to annabi ya ce mustari mustarah min sai suka ce ya rasul ya manzon Allah bal mustarih wal mustarah min me wannan kalma wanda ya huta da wanda aka huta da shi yace al abdul mu'min shi bawa idan mai da kan dan bi ne imamin imani imamar imani waye al mustarih mustarihun ka wanda ya huta yace al abdul mu'min shi bawa mai imani da Allah mai cikawa in dai da imani ka mutu manzala ce yastarim nasabud dunya wa azaha la rahmatullah ya huta da wahalar duniya da cutarwar duniya imani ne tabbas iya mutuwa ya shiga halin da yi na duniya inda da imani iya mutuwa ba zai ma aljanna ko ba shi kira rayuwar tabbas zakhiya kenan shi mai imani iya mutuwa ya huta da wahalar duniya da cutarwar duniya zuwa ga ina ila rahmatu da zuwa ga rahmatu Allah shine kakan ya huta amma ce wala abdul fajir mugun bawa fajirin tuwan banza imma babban kahuri ko fajirin mabanaci masaba Allah dawa shi yastarih min al-ibad wal bilad wal shajar wad dawab shi mugun bawa da bayan Allah ke mutanen da gari gari ma huta jaraba shi da itace har dabbobi sun huta jaraba shi sai me ya kawo a ce bawa mutum ya huta dabbobi har da gari ce saboda ai saban Allah yana janyo bala'i imma wani azaba ko hori za ka hori kaga dabbobi za su sa abinci shi mutum ya sa abinci ya ba ta abinci kenan za su abincin ci nawa kai hori a kowa ga mutuwa kenan dan saban Allah iya janyo bai sama kasa shi zaka ce kenan in mutumin banza in ya mutu kowa ya huta kowa ya huta da jaraba su bayan mutane sun huta itace ma da hari ce ma aka fari ba konya ne ba balar ta ne ita ba kenan wani shine misali ke annabi kenan sai isa ce musu wanda ya huta da wanda aka huta da shi haka mun kanta ruwa da farkon su da wata tabbata nan idan aka dauki gawa idan kuka ɗauke ta a sama za ta za ta makwantai ya ce idan bawa ne na ƙwarai ta ce ƙaddimuni ƙaddimuni shi yi kamar kuinawa kuna sai a yi gaugawa a yi gaggawa ka yi in mutum ƙwarai ne aka ɗauka ta ana ɗaukar makara gawon tana magana wani gawai cewa a yi gaugawar kai shi don iya so iski rama ta Allah amma ce idan mutum banza ne wa aka ɗauka ya wailata ya wailata aina zamu na biya wayyo wayyo ina za ka yi bi so annabi ce iwin da yake mutum da kuma bejin abin da yake inda za ka ji a ce suma kenan bawa mai imani shi mutuwa hutu ce a waje mai imani mutuwa hutu ce na mutuwa imani abin da ka tsoron mutuwa ba imani in dai an cika da imanin to abin za ka iske na gaba ya yi abin da ka bari wannan ruwaya bai imam malik ya rutota haka imam al-bukhari ya rutota haka imam muslim ya rutota sai wa haddathani an malik an abi nadar maula umar bin ubaidillah annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مزعون ومر بجنازته ذهبت ولم ولم تلبس منها شيء nan abin da ke bada labarin cewa manzan sallallahu alaihi wasallam lokacin da Usman bin Maz'un ya rasu harkon wanda ya fara rasuwa a cikin muhajirai harkon wanda aka fara binnewa a magwatan baki wannan tabbata ya tabbata haka ne Usman bin Maz'un ya shine harkon binne a magwatan baki mushin farkon muhajir da alamin cikawa madina to na abin da ke ba labarin da ake badawa wa an zo wuciya da gawar shi sai manzo Allah ce zahabat wa lam talabbas min min habi shay mana duniya ta tahi mana bai doki ta ba komai duniya ba mana fitar da baro shi duniya ko zuhuriyar zuhudu ke duniya ta tahi ba bai shi kuma a cikin ta ba to amma hadisin bai ganta ba da yasan hadisin yadda rauni وحدثني حدثني مالك أن علقمة بن أبي علقة بن أبي علقمة عن أمي أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج فقالت ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته فتبع فتبعته حتى جعل بقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يكف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرت فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع ليصلي بهم ليصلي عليهم abin da yake nassan hadisin ma'anar hadisin a ya ke cewa nan to na ya ke cewa aisha kenan wal alkama munujana take bayan labarin cewa aisha ta ji aisha tana cewa aisha mata da wasu salama tana cewa kama rasulun sallallahu zata daida manzo Allah cikin wani dare cikin dare ya tashi kiran daga ɗakin ta falabisa siyaba ya doki cikin dare ya sa kayan shi sun makharaj sai wuta daga ɗakin ta qalat ita Aisha take cewa fa amartu jariyati barira ka tabu ka samata sai ta tare barira bishi cikin dare shi bishi wata ba na cikin dare wata na zaki yana da yawa gidan wata shi ta ta da barira ta ce bishi fa tabi'atu ba zai ta bin bayan ta bin bayan shi hatta ja da baƙi sunan da ban shi kuma kwanta ba ta yi tana bin bayan shi har yaje makwantan baƙi fa waqafi adna da ya shiga bishi ta ciki ba ya tsaya baki baki ya tsaya nan masha Allah an gebe tsaya dan dan jima ya dan jima idan tana ganin shi gane sa a baƙi yake ne yayi jima a cikin baƙi sun sarrafa sai kuma ya juyo zai dawo gida fa sabaqatu bari bari ya targa shi da gudu ta zo gida kai su shikenan tace fa akhbaratani bari ta ban labarin ga inda ta bi ga inda yaji ga abin da yi kuma ta ban labari kaza an bata an bata labari ai Aisha tace fa lam azkul lahu shay'an tace bishi komai bar iyali zaka hanya zuwa labarin da take amma bai ce bishi komai ba hatta asaba sai da garin Allah waye zakartu zalika ala inna gaya mashi kai ashe kaza kaza kaza kan ya kai fa qala sai ce mata inni budistu li ahli baqi an aike ni ne in je muta in je wa yan baqi kin makwantan baqi bi usalli alaihim da musa'addu musalla musa'addu'a ke shi makwantan da addu'a mun kame kan da kai mata akwai kishi tun da kai Aisha ce wannan zuwa annabi sai mata sai mata moga amma ta kuma bata da ba haka ne ma da bishi kuma ka yan tabbata wata rana ita da kanta ta tabi shi cikin dare ta ce kun ta gan shi ya dauko sub ya wuto ashe tana ganin shi ya dauko takalmin sub ya wuta ita ma ta bayan shi ta ce muna yi muna yi muna ina ban shi ina abin bayan shi ya ta yi makwantai ya shiga makwantai ta ga daga hannu can da ya jima ta ce an jima da ya kona ita ta kona da gudu ta koma ta kwanta inda ta ce to matsalar da gudun da ta yi da ya zo ta shika aisha lahiya ta ce lahiya da ce a ta zan baki da mace ko zama kana shida ka ce mana hailau ta ce a bakwai ce wallahi ko ki ban labari ko arimi da ban labari a kona abu gurin ko ki kan ko allah ga mani ta san faɓi zai ka a san wani ka san gwamnati da wayi ya lalata su da ni ce wallahi ban ka ne ta ce bin ka ne na yi cikin dare na je bakinta da kai kwana ne ko na gudu da ba za ka gane ni na zo na kwanta ya bige ta a kirji an gaje ta cikin tsamani kai tsamani allah ba zai zalunci ya zai tsamani zai zama zalunci ne ya bige ta ta tun kuɗe ne ta kai yace ta ce abin kira ya mashi ma ya bashi haushi na ta da ƙwai da kai ya bi tun kuɗe ne a kirji ta ce kai tsamani allah ba zai zalunci ne kenan zan je gidan wata da kenan ko tsamani ko ita abin da ta gani mala'ika jibril da yazo bai wa shigo biki biki cikin sarki a daki bai wa shigo shine kiraye ni shine na fita waje yace mun Allah ya mun umarni in je in ma in baki addu'a Allah yana haska kabarin su da yin addu'a ta shine wajen da musu addu'a kike na magana wannan da gida da wannan shine mata haka ne mata dabi'a sai dabi'a sai kan to kaga anan kaga aka anan to kaga zai da kai zaman da dama zargi da awa anan wanda yake kace da Allah annabi aka wanda zargi aka ma zargi ba a dama yawa yawa yake wai to balle balle kai mashi ba annabi gaskiya abu ya mace ya ba shaushi abun kware dan ya tace tace hangara ta yi wannan shine abinda yake wannan hadisi na kenan Aisha na nan kaga nan ko nan barira ta aika kuma ya karanta da kai cewa kenan akwai sunnar zuwa makwantai kai addu'a a kowane lokaci to mun nan wannan abubuwa na cikin cikin da tatsiniya ya sa ran tsaron makwantai balle dare don sai mutum goma da mutum lashin tsira da a goma za sa mutum biyu ba wasan mutum cikin dare ya sa mutum lashin makwantai cikin dare da makwantai kare ɗaya kare cikin dare da makwantai da ya ka samu tsoro lokaci ya sa alama tsoro an ka ka tashi cikin tatsiniya ta ka gani la sada ka kasa da biya mu da kuma sai yaro ta shi kurun tashi dukun da duniya gizo da koki da wannan aljani dodo ya waye dodo sai bugi da kida ta tsoro sai ga batune ba balai bai tsoro nan sai tsoro ga yace makwata kana ma mun da musa ma akida kun ta tsoro kun aljani dodo gizo da koki an kalba da dodo da tashi dinsa annabi sama sama da mu kur ɗan dare na ke zuwa kada wani tsohuwa unguwa sai aje gidanka a zamana duk yara sai mu ta tsine gizo da koki kurun ba wani kaso na haka mutane zai yi yaro ne da hannun da zama da ya shakla ya ba musun bayar wani abu da haka ce ba wani magana karatu makaranta ta yi wata biya kudin da dare wani da tsohuwa anguwa kudin tsohuwa ta jikin zama ta yi akwai gwana sama ta tattalin da shi ma wai wai wai ne akwai ta gizo akwai ta koki akwai dodo akwai ta ina ne iri ya daɗi ne kuma ka tuna ba kamar kasuwa kamar karatu duk mutane duk hada ce su iri iri kai ma haka yi kama ka koya wani abin samun tsoro mun ka tashi cikin tsoro gizo da koki da dodo da kambaltu duka ya ce kamaltu kuma barawa ne kamaltu barawa ne ba da kambaltu kamaltu barayi ne barayi ne wallahi an san kan da ƙi tsoro barawa ne tsari hanya yan tafiya sai sa da abubuwa ko hebi ko hebi ya rarrahe da kai sai ka zuwa kayan ka tsere sai ka zuwa kayan kamaltu ba kamaltu mutum ne ba wani ba da sai ka kambaltu duk da bayan ya zama ya sa aka ta kama su ana ba ka kashi kan mutum ne kudan sai ka rarrahe ka tafiya kusan abin tsoro a jikin shi sa sai dubo ka kai da kaya ka zuwa tsere da ka tsere kuma ya kwashe ta shi a tabbas da ba wani ka mutu ba da kurin marayi da ka dama tsoro da ke ranmu wanda cikin ɗabi'a ta tsoro shi za ka yi rukun kabilan kamar tu a haka mutu ne ka tsere kamar mai kaya abin za kwasa sai kiran dai wannan ruwaya ta aisha rabbi al'ana ta labar da bariya ita ma da hadisin da hadisin hasan ya tabbata wa haddathani an malik an nafi anna abu hurairah radiyallahu anhu qala asri'u bi janaizikum fa innama huwa khairun tuqaddimuna khairun tuqaddimunahu ilayhi aw sharrun tad'unahu 'ala qabikum kaji abu hurairah yana cewa ku yi gaugawa a yi gaugawar kaiwa gawa abin shi na asiribi jana'izikun ku yi gaugawar kai jana'izikun mai yi ta ce fa inda mawa khairun tukaddimu na wulai ɗayan biyu ne in mutumin ƙwarai ne ku yin gaggauta kai shi gidan rahamashi a sharrun ko mutumin banza ne kun sauke wuni eh kun sauke kayan wuni kun wuta ya ce in ma zama na ƙwarai ne zai ce gaba ga mahimmancin gaggauta kai shi gidan gidan shi da gaskiya ko kenan in mu mutumin kware ne kun ga wanda kashi gidan alheri har sa shiga cikin nima shi kun kuma alheri an ku mutum manza ne ku sarke wani kun muta da kayan kayan yauni kun muta kenan ka aja lokaci wannan ruwa ta tamba kufi amma ta fata cikin cikin bukara ka musulmi nasa irin wannan magana bukara ka musulmi ya kawo ta ta magana gaggauta binne mamaci a kai shi gidan shi na gaskiya da ka abar ka ai jinkiri na kai mutum wajen sutura shi ne hikiman ba su a yi bulagurin ma dole ba a ga mutum ya mutu a yi ƙoƙarin tattara shi a kimɗa shi a kai shi lahira a kai shi makwantai a tsarkar na ga lokaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته